Dr. Mohamed Bashir Talbari daga cikin mutane sama da ɗari uku da aka gabatar Firaministan Habasha Abi Ahmed ne ya ci wannan lamba. Ko ka gamsu? A'a, sosai mako ai ya dace kuma abin alfahari ne a ce mutum daga afirka ya samu wannan babban lambar girma na cewa shine wanda ya yi fice wajen kawo zaman lafiya a duniya a cikin wannan lokaci da muke ciki kuma ya fito daga nan nahiyar afirka wani babban abin alfahari ne an ce ya taka rawar gani ba ma a cikin kasar ba har da yankunan kasashe makwabta wannan abi ahmed ya yi rawan gani wajen dawo da zaman lafiya a yankin da ya fito kasan a lokaci da dama a kasarsa ta ethiopia da kuma eritrea suna yaki da juna musamman akan wasu wajeje da kowanne yake ganin kamar nasa ne akwai da suna cikin suna ɗaya ne tukun suka zo suka raba eritrea ta zo ta ta zama ƙasa wanda kuma babban birnin ta zama asmara amma akwai wasu yankuna da suke fama ko kuma suke fada kai musamman ma wani gari da yake ake kiransa badme to a kan wannan har an je majalisar ɗinkin duniya to a kan wannan kuma majalisar ɗinkin duniya ta baiwa kasar wato eritrea wasu bangare wanda ta ce nata ne amma kuma ita ethiopia ba ta yarda da shi ba dalilin da yasa suka yi ta faɗace-faɗace ke shi. so a wannan ne kuma aka zo aka yi ta fadace-fadace har wajen mutane su kamar sojoji da wara hula wajen dubu tamanin suka rasa rai. Wato shi Prime Minister Abiy Ahmed ya kwantar da ƙurar. A zuwan shi wannan Prime Minister Abiy Ahmed ya dawo da wato sulhu tsakanin wato Eritrea da ita kasar Habasha Ethiopia. Sun dawo kuma wannan wajeje da Majalisar Ɗinkin Duniya ta baiwa kasar eritrea ya mayar musu da su kuma ya kawo hulda tsakanin kasashen nasu guda biyu ya batun kawo zaman lafiya a cikin kasar kuma ba ma wajen kawo zaman lafiya tsakaninsa da kasashen waje ba har a cikin gida don saboda lokacin da shi ya zo ya hau karabar mulki a zaman prime minister sai ya nada mace ta zamo ita ce shugaban kasa wato president kuma bayan wannan kuma suka samu mata wajen kashi ah, hamsin a cikin kashi ɗari suka shiga cikin harkar mulki a ƙasar ethiopia amma ga wannan kuma ya sake 'yan jarida da aka kama da kuma wasu mutane waɗanda suka yi ba su yarda da irin akidar gwamnatoci da suka ja ragamar mulki a baya ba. Ko akwai alamun akwai wasu shugabannin Afirka da za su iya taka rawa irin nasa? a sosai makuwa idan aka samu irinsa suka yawo ragamar mulki waɗanda suke ganin ah, suna da irin wannan wato tafiyar neman zaman lafiya da kuma ah, yi wa jama'a mulki ba irin mulkin duniya da aka saba kasashen sauran kasashen afirka ba akwai yiwuwar haka ai shi ma dan afirka ne dr muhammad bashir talbari muna godiya da samun wannan tattaunawa